bismillahir rahmanir rahim wa ala sayyidina muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at jama'a masu girma masu kallon mu barka mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin magada annabawa shirin da yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha mai albarka ta albilaya tv hausa eh, shirin da yake warware mana shubuhi a aƙidun shi'a kamar kullum kamar kowane mako mustapha said ibrahim ne zai gabatar da shirin a wannan rana sannan kuma a ilau muna tare da Sheikh Haruna Abdulsalam wanda shi ne ke mana bayani a cikin shi wannan shirin. Karamakallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da shigowa a cikin wannan barka malam to masha Allah to masu kallon mu kamar yadda aka saba eh, za mu dawo gare ku domin mu dan karbi wannan sakon sai ku biyo mu Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa, tunatarwa da faɗakarwa. To masu kallon barkanmu da sake dawowa daga ɗan takaitaccen hutu da muka tafi. To idan ba manta ba shi dai shirin magada annabawa. shiri ne da yake warware mana shubuhohi a aƙidun shi'a kuma idan ba manta ba makon da ya gabata wato eh, muna bayani akan abin da ya shafi bambancin imani da musulunci kuma a ƙarƙashin wannan aya ta tara a cikin eh, eh, wa'in ɗa'ifata ne minal mu'mini na ƙtatalu fa aslihu bainahuma ha'i zuwa ƙarshen da to ah, kuma mun ga irin bayanai da yi mana daban-daban har ya dan tabo abin da ya shafi yaƙi siffin da da jamal inda mu'mini suka gwabza a tsakaninsu kuma dai da sauran dai bayanai insha Allah za mu kuma ga malam domin malami dora mana a inda ya tsaya a makon da ya gabata akan Allah assalamu alaikum dai mun kara jiddin sallama masha Allah to kamar yadda ya gabata dai wancan satin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 سيدنا wa وحبيب wa أبي kulubina المصطفى محمد اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد nan malam mustapha kamar yadda kuka gabatar muna bayani game da abin da ya shahi bambanci tsakanin imani da kuma musulunci kuma bayanai daban-daban sun gabata kan haka kuma wannan ne ya kawo bayani game da abin da ya shahi eh. aya wadda kwai ishara a kanta zama da ya gabata mm. mun yi bayani cikin wannan aya din aya ta tara mm. zuwa aya ta goma mm. cikin suratul hujurat wanda allah subhanahu wa ta'ala ke bayani game da abin da ya shahi idan fitina ta idan ikhtilafi ya afku tsakanin muminai wasu jama'a guda biyu daga cikin muminai ko kuma suka yaƙe junansu mm. to ga matakan da ya kamata ya zamanto kenan an ɗauka kan abin da ya shahi yin sulhu tsakaninsu mm. da kuma ƙoƙarin daidaita su mm. idan ya zamanto wata jama'a din ta ƙetare iyaka akan wata ta yi zalunci akan wata to ya zamanto kenan an yaƙe ta har sai ta koma zuwa ga umarni na Allah subhanahu wa ta'ala to da kuma bayanin kan cewa su mumine yan uwan juna ne a mm. addini mm, innamal mu'minuna ikhwatun mm. ka gani to wannan ya nuna kenan eh, irin bayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin alkur'ani game da abin da ya shafi matsayin muminai da irin alakan da ya kamata ya kasance tsakaninsu ah, sannan kuma da irin yadda ya kamata ya zamanto kenan an ɗauki matakai wurin warware matsalolin da suke iya faruwa tsakaninsu to kuma wannan mun zo da shi ne saboda ah, bayyana hakikanin cewa waɗanda suka ɗauka cewa aiki yana daga cikin imani san cewa alkur'ani baya goyon bayan su mm. wannan janibi eh, saboda kamar misali fikira irin na khawarij mm. su suna kafurta mutane saboda aiki kawai to kuma mafiyan malaman da muka duba tafasir ɗinsu mm. kamar sun ishara akan cewa hakikatan Allah subhanahu wata'ala nan wurin ya bayani kan cewa mm. waɗannan dun da su ahlul bagye ne mana su zalumai ne mm. masu ketar iyaka ne amma kuma lokaci guda bai cire musu ba wannan suna na cewa su muminai ne to wannan yana nuna mana muhimmancin musan gatan al'umma san kenan ah, abin nan hakikanin imani eh. hakikanin musulunci kuma su iya tantance ayyukan da suke iya taba shi musulunci ko kuma suke iya taba imani mm. saboda in har ba su iya tantancewa ba to zai zamanto wal'azubillah suna iya su hidda wani a cikin musulunci ko a cikin imani mm. alhali shi bai hita cikin musulunci mu kuma bai hita cikin imani ba mm. wata musulunci da imani Eh, da ma'anansu wanda yake mm. am da kuma ma'anansu wanda yake khas mm. kamar misalin abubuwan da suke faruwa yanzu dan mm. sabani ko dan wani abu kawai sai a kafirta mutum ko kuma a ce wannan ba musulmi ba ne na'am ko kuma wannan ba mu'mini ba ne haka dai eh, shine eh. kaga wannan abin dun sakamakon rashin tantance ma'anan imani da ma'anan musulunci mun san bayanan da suka gabata wanda muka ishara a kansu kan cewa shi musulunci mm. yadda alkur'ani kamar mun ɗauke shi a mahangan alkur'ani uh, za mu ga cewa a muƙabil shirka ne mm-hmm. hakanan kuma muka ɗauki imani zai zama to a muƙabil ƙin menene mm. kofura mm, to kuma za ka samu wani lokaci ana istimalin su kamar yadda alkur'ani ya istimalin su wurare daban-daban za ka samu yana magana ne ko musulunci wanda ya zamanto kenan na halshe hmm. ba musulunci misali ba na zuciya hmm. ko kuma ba bil'aks ko ma ya zamanto yana bayani ne kan wani martaba hmm. na imani ya zamanto ya istimalin musulunci bayanai sun gabata kan wannan mun ishara kan ayoyi daban-daban sannan kuma kan bangaren hadisai da hadisai suka istimalin musulunci da kuma imani wani shi ma mun yi bayani daban-daban wanda za mu iya ganin kenan irin yadda suka yi ishara kan aiki da kuma suka tsawatar ga da waɗanda suke ƙoƙari ta hanyar aiki su fitar da mutane mm. cikin musulunci kuma nan ma mun ambaci hadisai daban-daban bangaren mm. makaranta ta suna da ma makaranta ta albaita alaihi musallam mm. to wannan ya kawo bayani kan wannan aya kamar da muka ishara mun yi bayani cikin tafsirin bagawi wanda ya yi isharori daban-daban wanda kuma mun ishara kan cewa shi yana daga cikin malaman da suka kokarin tatbikin wannan aya din hmm. Ah, game da abin da ya shahi waƙoƙi wanda suka afko a cikin tarihin musulunci kamar waƙa jamal mm. da kuma waka na sifin mm. inda ya nuna ga yanda imam ali alayhi salam misali musamman waƙa jamal mm. ga yanda ya mu'amala da su na kasantuwan misali ba a kwashi dukiyan wani ba wani wanda ya ji rauni misali ba a ida shi ba ba a ida kashe shi ba hakanan wanda ya juya baya ba a bi shi ba yanayin dukkanin su eh, sabon manzon eh, Allah ne dukkan su mu'mini ne sanan saboda eh. wayannan koyo da kin da adda koi mm. sannan kuma kadiyan ma ribatan misali mata mm. shi ma hakan din bai faru ba wanda duk an yi ganin kenan mm. an malaman tafsiri sun su daga cikin ka'idodi na abin yaƙi irin wannan bangaren abin da ya shahi kitalu ahlil bagi sun zo da su ƙarƙashin wannan unwanin da kuma hukunce-hukunce wanda suka sha wannan unwanin wanda kuma muke ganin hakikatan irin iltizamin imamu ali salam <coughs> da kuma kiyayewan shi ga ka'idodi na addinin musulunci mm. da kuma ri'ayan maslahan musulunci da kuma ƙoƙarin kiyaye wannan sifa na zahiri na musulunci mm. misali wasu suna da kwaɗayin fidda mutane cikin addinin musulunci mm. suna son a ce misali wani ya hita daga addinin musulunci ko kuma su ce wani ya hita daga mazhabi mm. misali mm. suna jin daɗin faɗin wannan kuma yana da sauƙi yana da sauƙi su yi shi akan mutane kai ka ce wannan shine suke so to sun dun sabanin manhajin na manzo sallallahu alaihi wasallam mm. sabanin manhajin a'imma alaihi wasallam na ahlul <clears throat> suke aiki saboda su muna aiki ganin da manhajin su yake da kuma usulubin su yake na kokarin kiyaye wannan zahira na jama'a na <clears throat> musulmi da kuma kiyaye wannan sifa da eh. suke tattare da ita na imani ba su da wannan ragaba na kokarin fidda sai dai kokarin shigar da su eh. bayan da muka yi kan cewa hakikatan eh, da'ira ta musulunci da'ira ce mai yalwa hmm. wadda kuma tana daukan eh, dukkan musulmi wanda suka yi imani suka shaida da wannan shahadatai hakanan kuma da'ira ita ma ta imani dun da ba ta kai ta musulunci tana da kunci saboda janibin abin da ya shahi ayyuka hmm. da kuma bangaren abin da ya shahi ah, abin nan kenan ikirari wanda yake na zuciya ba lalle ba ne ya zamanto kowane musulmi ya zamanto ya kai martaba na, imani mm. amma duk wani mumini zai zamanto kenan ya riga ya wuce martaba kenan na musulunci duk wannan bayanai sun gabata kuma eh, muna iya ganin irin yadda bai zo har cikin hadisai na bangaren abin da ya shaye masadir na makaranta na albert alayhi musulman wanda za mu ishara akan wasu daga cikinsu mm. suna nuna mana hakikanin wannan al'amarin kuma damu mm, daga mun karanta wani sashe daga cikinsu mm. eh, kan cewa hakikatin a'imma alayhi musulam suna ri'ayan mutane kuma suna duwa mustawan mutane eh, sannan kuma an muka yi wasu bayanai wanda suka shahe irin yadda ya kamata ya toke don an yi mu'amala da mutane kuma a kalli mutane kuma a san mawaƙif ɗinsu game da abin da ya shahi mm. mazhabi na gaskiya mm. hakikatan menene sababin shi mm. kan ca misali mutum wanda yake inkarin makaranta na ahlulbait alaihi ko bai shiga cikin makaranta na ahlulbait alaihi musallam bai da wilaya ga a'imma na ahlulbait alaihi musallam da bara ga makiyansu shin hakikatan menene asbab ɗin shi Eh, asbabikin shi ya kasance saboda inadi ne da kuma taurin kai mm. da kiyayya mm. bayan hujja ta riga ta bayyana masa gaskiya ne ko ko a'a sakamakon jahilci ne mana mm-hmm. bai sani ba bai sani ba ko mm. kuma sakamakon dalilan da aka bijiro mai ba dalilai ba ne wanda suka gamsar da shi ba gamsar da shi ya fahimta shi halin ilimi ne yana da tunani yana da nazari bai ga abin da ya karhin shi abin da yake akai ba na'am ko kuma uslubin da aka bijiro masa da shi bayan da za a yi zamanto ya fahimci wannan hanyar wannan uslubin mm. kamar yanzu uslubin da wasu misali suke dauka na mm. la'ance la'ance da zage-zage mm. ba kai tsaye zamanto sun fara da wannan kuma wannan ba zai kai ga natija ba saboda ana natijan da zai iya cimma shine zamanto kai ma naka jagororin wanda suke ganin cewa yana suna da kima a wurinka suna da wata kadasa a wurinka su ma su zaga saboda sun muzanta ka mm. to kuma muna iya ganin misalsalan wannan da yawa mm. wani lokaci za a taba eh, a imma na ahlulbaita alaihi wasalam mm. ko kuma wanda daga cikin masumai ko da ko ba da uslubi wanda yake sarih ba da usulubi wanda yake misali a kaddamar da wasu bayanai wanda natijan shi yana kaiwa zuwa ga wulakanta ɗaya daga cikin masu mai wal'azubila mm. ko wanda daga cikin a'imma sai zamanto mabiya wannan makarantar sun tada jijiyan wuya sosai kuma sun tunta ba su yarda ba da sauransu mm. alhali lokaci guda su ba su duba misali su ma a lokaci guda mm. suna kaddamar da wasu bayanai kuma zamanto sarih gaskiya ne akan taba cikin mm, wasu wasu su ma suna jin suna suna suna ji da jagororinsu mm. suna ganin girman suna ganin kiman su yana in ka bi ta wannan hanya din mm. zama to raddul fi'l shi ma zai zama to yanda kai kenan gaskiya ne to dole sai an kiyaye ka kenan in har baka bi uslubi na kwarai ba wurin bayyanar da gaskiya tana ya zamanto gaskiya na ake karbanta gaskiya ne hakanan kuma idan ya zamanto dalilan da ka bijiro da su ba dalilai ba ne wanda suke da karhi ma wanda za su iya yin galaba su ga eh, yawa mm. zai zamanto mutum bai karba to akan wannan mm. asasan in mm. zamanto saboda raunin dalilai ne ko saboda mummunan usulubi aka yi amfani da shi ko kuma saboda mutumin jahilci ne sai bai yarda da wannan bangaren wula na albert baka isa ka ce masa ba shi wannan mutum misali mm. makiyin ahalul baiti ne ba wane ne wanda sauransu mm. to duk suna bukatan bayanan suna taimakawa wurin fahimtar na farko ayon mm. alkurani masu girma da kuma hadisai wanda suka zo sawa a bangaren makaranta na ahalul baiti ko kuma makaranta na ahalus suna to game da wannan aya da mun ishara kan cewa aya ta tara da ta goma mm. wa in ta'ifatan min almu'min iktatalu fa aslihu bainahuma mm. fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa mm. qatilu allati tabghi hatta tafi ila amrillah to kaga akwai abin nan tafsirin durul mansur mm-hmm. durul mansur cikin mujalladi na bakwai shahi na 561 na asuyoti wanda ya wafati shekara na 911 bayan hijira inda ya ambace wani hadisi eh, yake cewa akhraj ibn jarir eh, wa ibn munzir wa ibn mardawai an ibn abbas fil aya mhm. game da wannan aya din mhm. eh, cewa qala inna allah amara nabi sallallahu alaihi wa alihi wal mhm. mu'minin kan cewa Allah subhanahu wata'ala ya umurce manzo sallallahu alaihi wa sallam kina matsayin shi na jagora mm. hakanan kuma ya umurce muminai kenan idza iqtatalat ta'ifatun min almu'minin an yad'uhum kan cewa idan kenan aka samu wata jama'a daga cikin mu'mine suka suka yaki tsakanin su an yad'uhum ya zamanto kenan ya kira su ila hukmillah zuwa ga kenan hukuncin Allah subhanahu wataala wa yansifa ba'dahum min ba'din yayi adalci kenan tsakanin sashen su daga sashen fa in ajabu fa in ajabu idan ya zamanto kenan sun karba haka mafihin bikita kitabillah idan sun karba wannan hukuncin da ya tsakanin su mm. kenan dama zai hukunci kenan tsakanin su da littafin Allah subhanahu wataala hatta yan sifal mazlum min zalim har sai ya ma shi mazlumi adalci mm. daga shi kenan wanda ya zalunce shi yanan faman aba minhum an yujib wanda kuma yake zamanto ya karba wannan hukunci din mm-hmm. fa huwa bagin to shi azalumi ne kuma iyaka ne mm. kenan a nan wurin wa haqqa ala imamil mu'minina wal mm. mu'minin kenan ya zama to kenan wajibi akan imamin mu'minai da su kan kansu mu'minai mm. an yi qatiluhum zama to kenan sun yaƙi wannan fi'atul bagiya zama to sun yaƙe su hatta ya fi'o ila amrillah har sai sun dawo zuwa ga umarni Allah subhanahu wataala wa yuqirru bi hukmillah mm. har sai kuma sun dawo sun yi ikrari da hukuncin Allah subhanahu wataala to wannan kusan duk malamai tafsiri sun ishara kan wannan aya da irin wannan asalib na bayanai mm. kuma muna iya ganin shine bayanin shi ma eh, wannan tafsirin تفسير القرطبي نعم ma na mujalladi na sha shida shahi na ɗari uku da sha bakwai cikin malamai na makaranta na sunna wanda ya wafati shekara na ɗari da saba'in bayan hijira cikin littafin sa kenan aljami li ahkamil qur'an tafsirul qurtubi shi ma yayi wannan bayanin da ƙari tunda ya ambace mas'aloli daban-daban kusa ya ambace mas'aloli guda guda goma bayan wannan haya din mm. sannan kuma eh, da bayanai mm. to nan wurin mun nakalto kawai bangaren abin da ya shahi bayanin shi na na uku kenan mas'ala na na uku yana mm. cewa fihi ashru masail akwai mas'aloli kenan goma al'ula qauluhu ta'ala ya fara ayyukan da ya ce a thalitha na uku yake cewa fi hadhihi aya dalilun cikin wannan aya din akwai dalili ala wujubi qitalil fi'atil baghiya mhm. akan wajabcin yaƙi yaƙi da fi'atil baghiya jama'a zaluma mhm. wadda ke tar iyaka al-ma'lumu baghiyuha mhm. wadda zaluncinta ya zama to kenan wani abu wanda yake sananne ya zama kenan wajibi kenan alal imam au ala ahadin min al-muslimin ko akan daya daga cikin musulmi to nan wurin ya nuna kenan ana iya samun wata jama'a ta zamanto ita azaluma ce ita mai ketar iyaka ne mm. kuma ya waje ba a yaƙe ta kamar da alkur'ani ya yi ishara fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati hatta tafiya ila mm. to haka kenan ana iya a yaƙe wata mm. jama'a alhali kuma wannan jama'a din mumina ce mm-hmm. to shi nan wani yake cewa wa ala kenan wannan aya tana nuni akan wajabcin yaƙi da fi'atul bagiya mm. wa ala fasadi qawli man mana amin qitalil mu'minin kuma lokaci guda tana tabbatar da fasadin mutumin da yake ganin cewa madam mu'mini ne ba za a yaƙe su ba mm. kan maganan shi ba magana bane wanda ya doro akan dalili mm. wahtajja bi qawlihi alayhi salam qitalul mu'min kufrun misali ya je dogara da hadisin da ke cewa yakin mumini yakin mumini kafurci to haka irin waɗannan hadisan sun da yawa wanda wani lokaci mutum zai maka wani bayani kuma ya maka wani istidlali da ayoyin alkur'ani da kuma hadisai sai ga wani sai ga kuma shi mutum da yake saurare shi kuma sai ka maka wani hadisi kuma ka mm. maka wani aya eh. <laughs> ce maka misali to ya za a yi da aya kaza eh. ko ya za a yi da hadisi kaza mm. misali in har wani ya zo ya istilali kan cewa gwargwadon wannan aya din da mm. suratul hujurat mm-hmm. kenan akwai dalili akan cewa wajibi ne imami adili mm-hmm. ya kafi atul bagiya kuma lokaci guda kuma wannan fi'atul bagiya din kuma bai hidda mata ba sifa na imani mm. na cewa yan da'ifata ne minal mu'minin mm. daga cikin ke wannan jama'a din guda biyu daga cikin mu'minai ne mm. saboda haka in haka ne kenan dun da mu'mina ce gwargwadon bayanin wannan aya din ya zamanto kenan lazima ya zamanto an yaƙe ta to wani zai ce maka to ya zaka kuma da hadisin da ya ce kital mu'min kufur to yanzu ya za a yi mukayisa tsakanin aya alkur'ani da kuma hadisi eh, dai aya ta misali hadisi ai inda ba bi karfafa aya ba to ai kaga ba za a yi la'akari da shi ba a ce wai ya zo um, ya goge aya ya tabbata kenan akwai ta'aru tsakanin mm. hadisin da kuma alkur'ani eh sosai to amma ya zama to shi hadisi yana da wani ma'ana mm. ko kuma akwai hanyoyin da za a bi ya zama to kenan an yi bayanin ga an yi jama tsakanin wannan aya din da kuma mhm. hadisai to sai to kenan ba wani maganan ta'arud a cikin mhm. ba su karo da junansu ba wannan tana zamanto ya ta da wani mhm. wani matsala to kaga sai shi sai ke cewa wannan aya dalili akan fasadin wanda ya tai akan cewa eh, bai haramun ne misali a yakin ne kuma ya kafa hujja da wannan hadisin sai ki cewa walau kana qitalul mm. ah, mu'min mu'min albagi kufran mm. inda za a ce haƙin mumini wanda ya zamanto kenan bagi mm. zalimi mai mm-hmm. ketar iyaka da wanda ya kasance yakin shi kafurci ne to kana Allah ta'ala qad amara bil kufr na'am to da zai zamanto kenan Allah ta'ala wala azbila da kanshi kenan ya umarni da me da kenan kafurci ta'ala Allahu an zalik mm. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ɗaukaka daga barin haka saboda me mm. Allah ta'ala ba zai warware kanshi da kanshi ba mm. lokaci guda na ta misali ana iya zamanto an yaƙi waɗannan mutane duk da kun mumine ne ya kira su mumine wani bangare kuma ya zamanto kenan um, an hana ya zamanto kenan an yaƙe kahurai to kenan wannan zai zamanto kenan kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya warware kanshi da kanshi kuma wannan kuma ya nisanta daga hakkin Allah subhanahu wa ta'ala mm. tunda kuma da za a aiki kenan da wannan hadisin kan cewa kenan yakin abin nan mu'mini eh, kahurci ne mm. kenan zai to kenan Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi mm. ya yake umarni kenan da kahurci ya san kenan wala azbillah wannan abin kahurci ne kuma ya umarni da shi tunda ya ce a yake fi'atul bagiya mm. hali mummina ne wannan duk malaman tafsiri mun yi ishara kan cewa sun yi kokarin tatbikin wannan haihadin mm. a kan fi'atul bagiya kuma uh, galiban sun yi tarkizi akan sha'anin mai uh, zamanto kenan wasu jama'a sun tsaya sun kalubalance imami wanda yake adili mm-hmm. saboda kuma sun yi kwanan tabbaka akan yakokin da suka faru mhm. yakin jamal da sauransu Mana akan makalla su fi atulbagiya mana da can ba da wannan sun aka kiransu ba wani aiki suka yi mana suka saba sai aka sa musu wannan suna din na fi'atul bagiya ko kai abin yake ne eh, shi sifa ce wadda tana iya ta zaman kenan ta ɗabbako mhm. ta ɗabbako akan ah, kowa da kowa duk wanda zai irin wannan aikin mm. zai zama to kenan an jingina masa kenan ba wata sifa ba ce wadda take da a akan wasu mm. mutane daban ko da ko misali lokacin da aka fara istimalinta mm. misali akan wasu mutane ne misali ta zai zama to kenan kawai su ne misdaki na harko mm-hmm. amma ba zai kenan ba zai taksisin wannan mauridin ba ya zamanto nan su ne kawai fi bagiya duk wanda ya je mm-hmm. aikata irin wannan aikin zai ɗabbaka a kansa sawa misali zalunci ne ya faru tsakanin jama'a guda biyu mm. an shiga haƙoƙin juna ko kuma wasu jama'a ne daga cikinmu ne suka hita ƙarshen biyayya mm. na imamin adali don zai zamanto wannan sifa yan baki a kansu muna yi ganin kaman kadiyan eh, ammar mm-hmm. ridwan lai ta'ala alai wanda za ga cewa Eh, manzo ya magana kan cewa taqtuluhu fi atul bagi binta waiha ammar taqtuluhu fi atul mm. bagi eh, yad'uhum ila aljanna wa yad'unahu ila nar mm. kaga eh, annabiya ya kira su da fi bagiya mm. kaga wannan yana iya zamanto kenan karina na taimaka ma malamai waɗanda suka yi tafsirin wannan aya din kuma karkashin wannan aya din suka yi kokarin tatbikin wannan kadiya din akan misalin yakin safin na'am gaskiya ne kan cewa in har kenan za su zamanto kenan su muawiya da jama'an shi mm. fi'atul bagiya ne mm. kuma sun hita karkashin imami ne wanda yake adili shar'i imamu ali alayhi salam mm. to kuma jama'an shi ne suka kashe ammar wannan ya nuna ingancin annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam na ilami da abin da ya shahi kenan tanabbu da wani abu wanda zai faru kuma zai mm. faru haka nan eh, to kuma lokaci guda yana tashkisin wani bangare ne yake akan gaskiya mm. shi yasa eh, dukkan malaman sunna ko mm. bangaren abin da ya shahi 'yan salafiya kamar irin su ibn taimiya da jama'an shi ba su yi inkarin cewa imam ali shine ke akan gaskiya game da abin da ya sha yakin jamal kosofi mm. kuma kan cewa su wannan sauran jama'o'in sun kasance kenan sun yi kuskure mm. don da suna idda kan cewa ishtihadi ne suka yi mm. suka kuskure ko kuma ahalin tawili ne kamar da maganin janibin bayanin shi tafsirul bagawi ya ishara kan cewa idan ya zamanto kenan su suna sun bin imamu ne misali saboda wani ta'awili mm. wanda suka yi mm. wanda aka wannan ihtimalin to zai zama to kenan wannan sifan ba ta iya hita a suna suna cewa mm. misali su muminai ne akwai bayanai daban-daban game da abin da ya shahi wannan aya din kuma akwai basusi daban-daban amma abin da muke gani zahiran bangaren abin da ya shahi tatbikin wannan aya da akan wa'annan waƙoƙi din hmm. ya nuna abin nan kan cewa abin na irtibati da yakin ahlul bagiya ah, kuma irtibati da fi'atul bagiya hmm. kuma ko wasu hadisi wani suna taimakawa akan haka duk da ana yin samun malamai da yawa daga cikin wanda ba su goyon bayan wannan ra'ayi suna ganin kamar wannan aya ba ta da irtibati da bangaren ah, abin da ya shahi hmm. yakan ahlul bagi game da abin da ya shahi idan jama'a sun sun kibiyya sun yi ƙarƙashin imami wanda yake na adalci sun kibiyya mm. ba ta da alaka da su eh, wasu sun ta akan wannan ra'ayin kamar bangaren abin da ya shahi mm. makaranta na ahlul bait alaihi salam eh, kamar za mu ishara kan shi kenan idan masani muna da lokaci eh lokacin mu ana nuna mun za mu je eh, hutu to insha Allah mun da wasi ku ishara insha Allah masha Allah to masu kallon mu da fatan eh, ana bibiyar shi wannan shirin mai albarka wato lokacin da muka kawo kan gaba kuma da za mu je hutu idan mun dawo za mu ɗora a inda muka tsaya sai ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu masu kallon mu barkan mu da sake dawowa daga ɗan hutu takaitacce da muka tafi ah, da fatan kuma za ku sake kasancewa tare da mu inda malam mana bayani akan abin da ya shafi wato bambanci tsakanin imani da musulunci a cikin maudu'in za mu koma a gare shi domin mu ɗora a inda muka tsaya na akaramakallahu na'am za mu so ku ɗora mana insha Allah mm. kenan kamar yadda muka ishara kan mm. cewa Eh, mafiyan malamai na tafsiri bangaren abin da ya shaye musamman bangaren abin da ya shaye makaranta na alisunna sunna mm. sun yi kokarin tatbikin wannan aya din ta tara da kuma ta goma mm. cikin suratul hujurat akan mm. abin da ya shahe eh, hitan wasu jama'a daga cikin muminai karkashin biyayya na ga jagora na adalci kuma sun kama ganin yakin jamal wanda ya faru tsakanin imam ali salam da kuma eh, umar mu'minina aisha da kuma talha da zubair wani bangare mm. hakanan kuma janibin abin da ya sha yakin safin tsakanin imam ali salam da kuma muawiya mm. da jama'an shi wani bangare to kuma sun ambace hukunce-hukunce daban-daban game da abin da ya shahi wannan wannan waƙa ɗin da wanda yake nuna binan ƙayyadon shi imam ali salam da shari'a da kuma kiyaye ka'idodi na yaƙi da abin da ya kama da haka kuma dun ba su suka nuna kuma hakikatan ba su yi hidda su ba daga imam ali bai hidda su ba daga da'iran ah, musulunci mm. don da kuma sun kasance ahalul bagi ne kuma don da ya su gaskiya to amma kuma akwai mace akwai malamai wanda su ba su ganin ba su ganin wannan musamman bangaren makaranta na alweta musamman za mu ishara kan shi amma kamin shi za mu ishara zuwa ga abin da ya zo a cikin ahkamul qur'an na aljassas wanda ba hanafi ne yana daga cikin malamai na makaranta na ahlus sunna ya yi wafati shekara na ɗari uku da saba'in bayan hijira mhm. wanda a cikin tafsirin shi ahkamul qur'an aljassas ya kawo bangaren abin da ya shahi wannan aya din cikin mujalladi na na biyar shahi na ɗaya. Mhm. yana cewa walam yakhtalif ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi mm. fi wujubi kitalil fi'atil baghiya bisayf mm. a sabon manzo sallallahu alaihi wa sallam ba su yi sabani ba game da abin da ya shahi wajabcin yakin fi'atul bagiya da takobi eh, watan kina a wani lokaci iza lam yarda ha ghairuhu idan har ya zamanto ba abin da zai sa ta dawo kenan zuwa ga umarni na Allah subhanahu wa ta'ala in ba ya ke din ba to ya ci gaba da bani cewa ala tara annahum kullahum ra'aw qital al khawarij ba mhm. ganin kan cewa dukkan su sun ra'ayin su shine ya zamanto an yaki khawarij duk da cewa walau lam yarau qital al khawarij wa qa'adu anha laqataluhum wa sabau zararihim wa nisa'ahum wasu talamuhum da a ce ba su ga wannan ra'ayin mutu da zai to kenan eh, suka yi zaman su to da zai zamanto kenan su wannan sun yaƙe su kuma mm. sun ribace zuriyansu da matansu mm. ya to kenan sun kawar da su gaba ɗaya to an samu wasu jama'a wanda hakikatan ba su yaƙi ta da imam ali salam ba mm. sun jajike mana sun janye na'am mm. shi ne yake ishara kan suna cewa fa in kila qad jalasa an aliyin jama'atun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi minhum sa'ad wa muhammad bin maslama wa mm-hmm. usama bin zaid wa ibn mm-hmm. umar wannan suna daga cikin sahabba wanda ba su yi musharaka tare da imam ali ali samu cikin yakin ahlul bagai ba mm, idan an ce idan har ya za a ce misali suna ganin wajabcin a yaƙe su alhali kuma ba su yi musharaka tare da shi ba mm. قيل له لم يقضوا عنه لأنهم لم يروا قتال الفئة الباغية sau sai a bashi ansa kenan akan cewa kamar an shi ansan da yake ba irin wannan mutane eh, kan cewa su ba su yi sun ki musharaka da imam ali alayhi salam ba don saboda ra'ayinsu ba shi bane wajabcin yaƙi da fi'atul bagiya ba don wannan bane mm-hmm. mm, sannan yana ganin kyawa ja'izun an yakuna qu'uduhum anhu li'annahu ra'u al-imam muqtafiyan saboda yana ganin kenan ya halatta ya zamanto kenan sun ki musharaka tare da shi a cikin wannan yaki da khawarij mm. saboda suna ganin kenan shi ya isu kenan da su ya mm. isu ya wadatu da su mm. kenan mustakfiyan bi man ma'ahu ya isu da wanda suke tare da shi mustagniyan anhum bi ashabihi saboda haka yana suna ganin kenan shi ya wadatu daga barin su ko da ba su yi musharaka ba shi kadai da jama'an za su yi sun isa su yi yaƙi su yi wannan yaƙi din saboda haka mm. eh, fastajazu alqud saboda suna ganin kenan ya halatta su zauna anhu eh, ka su yi musharaka da shi لذلك ألا ترى أنهم قد قعدوا عن قتال الخوارج لا ألا أنهم لم يروا قتالهم واجبا saboda kenan ba ganin kan cewa su sun zauna sun ki yaƙi da khawarijawa ba don misali ra'ayinsu shine bai halatta a yaƙe su ba ba su ganin wajabcin yaƙin su nahu eh, lamma wajadu man kafahum qatl al-khawarij mm. istagnaw an mubasharat qitalihim na'am a lokacin da suka samu wanda zai isa musu da yaƙi da waɗannan mutane kenan mm. imam ali da jama'an shi kenan mm. sai zamanto kenan su sun wadatu da ya zamanto su suka yi wannan yaƙi din na'am ka kenan fa in ihtajju bima idan kuma wannan kenan an san kenan da ya ba waɗanda suke ganin cewa mm. eh, ya za a yi misali a ce ba su da ikhtilafi wurin mm. wajabcin yakin ahlul bari alhali kuma ba su taimaka ma imam ali wurin yakan khawarij ba to wannan ansan da ya ba su kenan kan mm-hmm. cewa eh, na farko dai kan cewa su ba su ganin cewa eh, bai wajaba ba a yake su ba mm. eh, suna ganin kenan Imam ali misali ya wadatar yana da jama'a wanda za su isi wannan aikin mm. saboda haka suna gani ya ishe su wannan bayanin kenan fa in ihtaju idan kuma su ƙara istidlali bi ma'ruwi anin nabi sallallahu alaihi wa ali kan cewa ai akwai hadisi da aka rubuto daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke cewa sa fitna fitna za ta kasance alqa'imu fiha khairun min almash wanda yake cikin wannan fitina din watan kenan wanda ya zai tsayu kenan daga cikin wannan fitina din zai zamanto yafi wanda yake tahiya a cikinta mm. wal qa'idu fiha khairun min alqa'im wanda kuma yake zaune cikin ta zai zama to kenan ya fi wanda yake tsaye idan aka istilal da wannan hadisi mm. kila shi a jawabin shi yana cewa eh, kila lahu inna ma arada bihi fitna annabi cikin wannan hadisi yana nuhi kenan alfitna allati yaqtatilu nasu fiha ala talabi dunya na'am kan cewa fitan da mutane suke nan zai zamanta suna yakan junan su ba kungumu ba don wani abu sai don neman duniya mm. wa ala jihatil asabiyya ko kuma misali da akan jiha ta kenan ta asubanci mm. walhamiya min gairi kitali ma imam kenan zamanto yaki ne na kabilanci ko na wasu mutane haka mm. ba tare da ya zamanto kenan yaki ne ma imamin tajibu ta'atuhu wato yaki tare da imami wanda yake na ya zamanto wajibi ne ya zamanto an bi shi ba wannan ake ne ba mm. آه، كنن فعما إذا ثبت أن إحدى الفئتين باقية والأخرى عادلة مع الإمام فإن قتال الباقية واجب مع الإمام أما إذا ثبت كان شوى جماعة دن أزهلوا ما Eh, ta zamanto kina bangare guda mm. wata jama'a wadda take tare da imami adili ita kuma ta kasance adila mm. to a nan wurin dole zamanto kenan su wanda suke bangaren imami adili mm. zamanto sun yaƙi wannan jama'a a zaluma hakanan wama man qatalahum muhtasiban fi qitalihim hakanan tare da kenan wanda suke tare da shi suna masu neman lada na Allah subhanahu wa a cikin yakin su hakanan kuma idan nan ya ta farlanta ansan da za a iya hawa a kan maganar shi da ya ta farko kan cewa sahabbai mm. ba su da sabani mm. wurin wajabtin yakin ahalul bagai mm. kenan in sun ce kaza to yana da ansa kan wannan maganganun da suke faɗa to shine ki cafa in qalu in ma suka sake cewa qalan nabi sallallahu alaihi wa alihi usama bin zaid hmm, qataltahu kamar hadisin da wani daga cikin musharkai wanda usama bin zaid ya zo ya same shi sai da ya ga alaman zai kashe shi sai ce la ilaha illallah mm. don da haka nan kuma usama ya kashe shi mm. to ne da usama ya zo yana gaya wannan magana ga mm. manzo sallallahu alaihi sai ke ce masa eh, wa huwa qad qala la ilaha illallah wa inna ma yuraddidu zalika miraran kan shi manzo ya kasance yana ta maimaita wannan magana kan cewa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah mm. ya kenan za ka yi da la ilaha illallah din da ya faɗa mm. a shi yana ganin cewa ya faɗi ta ne saboda ya tsiratar da rayuwar shi mm. ce ka tsaga zuciyar shi ne ka gani haka saboda wannan ne misali to ka kenan su suna islal da wannan magana to kenan wanda ya nuna kenan bai halatta ba wanda ya ce la ilaha a kashe shi ya kuma za a yi magana wajabcin yakan fi'atul bagiya kuma mm. Allah ya shaide ta da imani cikin wannan aya don da mun ishara kan cewa ko bayanai kan cewa misali shin bayan sun yi wannan bagiya mm. har yanzu wannan sifa din ta saura tare da su ko na'am kamin ya zamanto kenan an yaƙe ta mm-hmm. wannan sifa na imani din yana nan tare da ita amma mm-hmm. bayan ta yi wannan bagai din ta ki yarda da wannan sulhu mhm. wanda ya wajabta a yaƙe ta a wannan lokacin ma imani ya tare da ita akwai a akan wannan wasu suna ganin cewa ba imani wasu suna ganin ma'ana ne su dai suna kafa dalili ne da shi wannan abin na din hadisin da yake cewa wanda ya zo kashe abin din ya ce la ilaha illallah kuma ya kashe na maka kashe to ya za a ce misali kuma ya halatta a yaƙe mm. fi'atul bagiya ko mu'minai ne mm. tunda wanga akalla musulmi ne ya ce la ilaha illallah kenan zahiran wannan faɗan la ilaha illallah din da yayi zai zamanto ya ba shi kariya saboda ya zamanto jinin shi ya shiga cikin aminci gwargwadon hadisan da muka kan cewa mm. ah, bambancin imani da musulunci mm. mun karanta wasu hadisai daga masu da suka nuna kenan musulunci shine abin da mutane suke akan shi na abin da ya shahe mm. jininsu yana cikin aminci dukiyansu mutuncinsu mm. ko kuma sha'anin ana aure da su mm. ko sha'anin gado da sauransu kenan wannan zahiran zai zamanto kenan in mutum ya faɗi wannan kalma ɗin yana da dun wannan ba za a ce ba a koma a gani misali cikin zuciyan shi ya faɗi wannan saboda Allah ko kuma saboda wani bukata daban ya faɗa ba za a koma ga wannan ba to ya ce idan sun istilal da wannan magana kenan fawashe ba Allah ya katal kenan in har maganan Usama annabi ya ce ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah kenan wajibi ne kada a kashe shi kenan fawashe ba Allah ya katal man qala la ilaha illallah wanda ya ce la ilaha illallah kenan wajibi ne kada a kashe shi to ya za a ce misali a kashe fi'atul bagiya alhali an ce kun mu'mine ne saboda aka wala yuqtal bai dace kina a kashe shi ba dace la ilaha illallah to an san shi shi ma shi ma'abucin tafsirin ahkamul qur'an kenan aljassas ya ce kila lahu sai a bashi ansa in ya faɗi wagga magana ya mhm. istilali da wanga hadisin to sai a bashi ansa kila lahu li'annahum kanu yuqatalun wa hum mhm. mushrikun saboda su shi wancan wanda ya ce la ilaha illallah mm. da usama ya kashe shi ai lokacin yana mushriki ne bai ma mm. musulunta ba to saboda haka kenan suna mushrikai ne lokacin kenan da ake nan ana yaƙi mm. kanu yuqataluna na wahun mashirkun hatta ya ƙulu ilaha illallah mm. ana ga yaƙansu ne har sai sun ce la illallah kamar yadda muka gani a cikin hadisi cewa umirtu an uqatila nas mm. hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqiha ga wannan hadisin kenan suna da wannan haƙƙin ya zamanto kenan an kiyaye jinanansu an kiyaye dukiyoyinsu sai dai da ya zama to kenan da haƙƙinsu to saboda kenan fakanu iza a atau kalimatar tauhid ajabu ila ma du'u ilai mm. kenan sun kasance idan da sun kenan sun karbe sun ba da kalma ta tauhidi mm. to zai zamanto kenan kamar kenan sun ansa ya zuwa ila ma ilai zuwa ga abin da aka kira su zuwa gare shi watan na musulunci kenan wannan kuma menene yake istilzami mm. min hal ila asnam kenan zamanto a nan wurin sun yi watsi da gumaka wa atiqadi tauhid kuma ya zamanto kenan sun yi itikadi da kaɗaicin Allah subhanahu ta'ala wa nadhiru zalika an yarji al bugat mm. ila al misali wanga kamar kenan idan ya zamanto kenan su bugat mm. ahlul bagi sun dawo ya zuwa ga gaskiya shikenan mm. kaga gidan kenan ai sulhu tsakanin su idan ya zamanto sun yi zalunci akan wata jama'a to mm. sai to an yaƙe su har sai sun dawo zuwa hatta tafiya al'amurla idan kenan suka dawo kenan zuwa ga gaskiya mm. to shi kenan fa ya zulu an humul kital mm-hmm. a nan wurin kenan ba za a yaƙe su ba tunda sun riga sun dawo zuwa ga gaskiya mm. ah, saboda da kenan li'annahum innama yuqataluna ala iqamatihim ala qitali ahli al-adl na'am me yasa ake yakan saboda sun tsayu akan yaƙi da ahalin wanda suke tattare da adalci wanda ba a zalumai ba mm. famata kafo anil qital turika qitaluhum duk lokacin da kenan suka kame kansu daga ainihin watan yaƙi mm. to za a bar yaƙinsu su suma ba za a yaƙe su ba kama yuqatalul mushrikun ala izharil islam kamar yadda mm-hmm. ake yakan musulmi abin da mushirkai mm. saboda ya to sun yi izaharin musulunci sun bayyana kenan musulunci mm. famata azharu hudu lokacin da suka bayyana shi wannan musulunci din zala anhum sai zamanto kenan wannan wannan kenan yakin kenan mm-hmm. ya gushe kenan daga gare su mm. sai ya ci gaba da cewa ala tara anna quta'u tariq wal muharibin yuqatalun ganin cewa wanda suke yanke hanya da kuma wanda suke yaƙi da da musulunci mm. ana yaƙan su wa yuqtaluna ma qawlihim la ilaha illallah kuma ana yaƙan su tare da cewa suna cewa la ilaha illallah ya halatta a yaƙe su mm. saboda hukuncin Allah subhanahu wataala mm. saboda kenan wannan su dalilin da suka kawo na cewa ba za a ya za a yake waɗannan mutane alhali su ba sun ce la ilaha illallah mm. kenan kamar ya yi karo da maganan kuma cewa ba za a yaƙi kenan a yaƙi kuma mummune da gaban nan a mm. yaƙi su wannan wanda suka ahalul bagi alhali mummune ne mm. Allah subhanahu wa ta'ala ce su da mummune to wannan dun bayanan da a duniyan kenan makaranta na ahli sunna na'am shi wannan mai tafsiri yake eh wannan shi wannan aljassas yake fallanta don mm. waɗannan ishkalata wanda za a yi kuma da ansan da yake bada a kansu mm. kenan shi ma ya nace akan cewa hakikatan babu wani karo tsakanin waɗannan hadisan mm. da kuma wannan aya ɗin kuma ko da an ga saɓani game da abin da ya shahi ayyukan wasu daga cikin sahabbai wannan ba wani matsala ba ne saboda ga dalilin da ya sa ba su yi musharaka misali kadiyan musharakan kin musharakan wasu daga cikin sabai mm-hmm. amma da yawansu sun yi nadama mm-hmm. rashin musharaka tare da imamu ali a wasu bayanai sun tabbatar da daga cikinsu akwai wanda suka yi nadama mm-hmm. musamman shi ibn umar suna ganin cewa hakikatan ba su yi aiki ba da wannan wajibi na yakin ahlul bagi ta da cewa sun san wane ne ke da gaskiya mm. sun san gaskiya bangaren imam ali ne mm. alaihissalam sun san kuma musamman lokacin aka kashe ammar sun san kenan fi'atul bagiya bangaren mm. muawiya da jama'an shi wannan kenan bayan an gama yaki kenan ya bayyana ya shakasa wacce ce in ne ka ma yakin wani ya samu shubha yana ganin bai san wanne ne ba wanne ne mai gaskiya wanne ne eh, mara gaskiya amma bayan kashe ammar ya tabbata cewa wane ne zamanto kenan akan bagaye wani ne kuma shi din saboda ya ji manzo ya yi bayani ne akan mm, waɗanda su kashe ammar na'am don da shi istidlalin shi ya ne akan yakin khawarijawa mm-hmm. bai ta magana ba akan abin da ya shahe mutanen sufin na'am ko kuma mutanen jamal mm. ya zama to istilalin shi ya dogara akan khawarijawa na'am kuma shine ya gina akan shi kan cewa ba su da sabani akan yakin ahlul bagai kuma ya tatbikin shi akan khawarija mm. ala kulli hal dukkan yakokin da imamu ali alayhi salam yi mm. na nakithin da qasitin mm. da kuma mariqin mm-hmm. dun shine ya zamanto akan gaskiya kuma su ne su kasance akan kuskure saboda haka ma mutum zai tatbikin wannan aya akan wannan to ba shakka wannan kungiyoyin guda uku fi bagiya ne imamu eh. ali alayhi salam shine imami adali kuma hmm. jama'an shi su ne suka hmm. kasance kenan adila aliyu ma alhaq wal haq ma alhasantu hmm, to wannan a takaice kenan amma kamar da muka ishara akwai malamai na bangaren abin da ya shahi makaranta na ahlul bait alayhi salam suna da ja game da abin da ya shahi irin wannan tatbiki na wannan haya din akan wannan waƙi'o'i wanda kusan dun tafasir inda muka karanta zuwa yanzu dun bangaren makaranta na ahli sunna akwai tafsirin al fi hmm. tafsir kitabillahi al-munzal na atula makarim shirazi hafizahullah cikin shi ya ishara a game da abin da ya shahe wannan aya din inda yake bayani game da abin da ya shahe sharuɗa shurut qital ahlil bagi ko kuma al watan sharuɗan kenan ya kan ahalul bagi watan kenan wanda suke ma'abuta zalunci shatul mm. bagiya inda yake ishara cewa hunaka babun fil islami bi unwan qitalu ahlil bagi mm-hmm. a cikin littafai na fiqh na musulunci mm. akwai babi wanda yake magana da unwanin cewa yakan ahlul bagi mm-hmm. inda kenan damna kitabul jihad ka mhm. duba a cikin kitabul jihad ya zo da wannan sawa littafai ne na hadisi wanda suke bayanin hukunce-hukunce bangaren abin da ya shafi ko kenan ko kuma littafai ne wanda malamai suka rubuta mm. na abubuwan da suka tsamo daga alkur'ani da hadis mm. in ka duba kitabul jihad sun zo da wannan bayanin game da abin da ya shafi yakan ahlul bagi kuma sun zo da sharuɗa mm. don da wannan sharuɗa ɗin zamu mu iya da suka zo da su Daƙiƙan su ne sharuɗan da shi al ya ambata cikin eh, tafsirin shi ƙarƙashin wannan aya. Kuma wanda ya ce Imam Ali Alisam ya tatbikin su. Mm. To amma shi abin da yake cewa nan wurin Ayatollah Makarim hafi hafizahullah mm. yana cewa wal muradu minhu kuma abin da ake nufi cikin abinda ya shahi ahlul bagi mm. da kuma ya wajabcin yaƙansu yana nun kenan kitalu zalama yaƙan wanda suka kasance kenan azzalumai mm. eh, alladhina yanhaduna bi wajhil imam al-adil fil muslimin na'am watan kenan yaƙan abin da ya zo kenan cikin littafin jihadi mm. babin abin da ya shahi eh, yaƙan ahlul bagai cikin mm. littafai na musulunci abin da ake nuni da shi shine yaƙan azzalumai wanda suke tashi ya zamanto kenan sun ƙi biyayya ga shi shugaba wanda ya zamanto kenan adili na musulmi na'am to kuma wa qad waradat fihim ahkamun kathira fi hmm. hadha bab kuma hukunce hukunce da yawa sun zo a cikin su a cikin wannan babi din hmm. ah, wannan kenan a babin abin da ya shahi abin da ya zo a cikin littafai sawa'an na hadisai ne ko na fiko na musulunci ƙarƙashin wannan unwanin cikin kitabul jihad mm-hmm. abinda ake nufi da kenan a halul bagai in aka ce ahlul bagai suwa ake nufi a cikin wannan babin cikin wannan bayanan mm. ana nufin kenan azzalumai wanda suka ki biyayya ga imami wanda yake adili kenan wannan bayanin da suka ya zo kenan a cikin fiqhu ko kuma littafai na fiqhu ko kuma cikin hadisai littafai na hadisai ya yi daidai da tatbikin da su bangaren makaranta na ahli suna tafasirin da muka ambata ya yi daidai da wannan tatbikin da su suka yi su ma sun ɗauka kenan tunda sun kama ganin yakin jamal sun kama ganin yakin safin sun kama ganin yakin khawarij kenan maganan ya zamanto kenan wasu jama'a sun ki biyayya ga shugaba wanda yake adali hmm. ba tare da dun da ya yi bayanai daban-daban sawa misali kin eh, biyayya din da wani unwani da unwanin addini ne kan cewa sun san kenan wannan shugaba ne adali ne kuma hmm. sun san kin biyayya gare shi ba daidai ba ne hmm. saboda suna ganin sun yi wannan da suna addini suna addinantuwa da wannan wurin saba masa da kyan bin shi ba tare da wani hujja ba ko kuma a'a akan asasan tawili ne suka yi akan asasan ishtihadi ne suka wanda haliban malaman suna sun ta akan cewa akwai tawili wanda ake ihtimali ko sun ta akan cewa akwai ishtihadi mm. sakamakon wannan ishtihadin suka kibi amma ba wai yana nuna misali wani rashin imani da Allah ba mm. ko rashin imani da manzon Allah mm. ko rashin imani da makoma dun ba wannan ba ne shi sa mm. kenan ba za a iya hidda musu wannan suna na musulunci ba kuma ba su hito ba sun bayyana cewa misali sun yi watsi da musulunci ko sun fita cikin musulunci sarahata saraka sakamakon wannan ayyukan ba zai sa zaman zamanto kenan haida su daga da'irar mm. musulunci akalla zahirin musulunci wanda zai zamanto ya kare jinanansu dukiyoyinsu mm. da abin da ya sauran hukunce-hukuncen da ake ba musulmi a matsayin shi na ya furta kalmar la ilaha illallah kuma zahiran shi musulmi ne amma sai ya zo da isa suna yake cewa illa annama ma al-aya mhm. al'anifa anifatu akhar yake cewa sai dai abinda wannan aya ta yi isara wadda ta gabata kenan aya ta wa'in taifata ta'ifatan mu'minin Mhm. ko kuma innamal mu'minuna ikhwa aya ta goma ta zo bayanta. abinda wannan aya din take isara wani a akhar wani maudu'i ne wanda yake da daban bai da alaka da wannan al'amarin da ya zo na yakan ahlul bagi wanda ana nufin waɗanda suka bin shugaba adili na musulmi mm, bai da alaka da shi wanda kuma su makarantar ahlus suna duk wannan malaman sun yi tatbikin shi kan wannan mm. to shine ke cewa وهو وهو النزاع الواقع بين الطائفتين wannan maudu'un da wannan aya ɗin take magana a kan shi menene mhm. yana nuhin kenan wani niza'i ne wani ja'in ja ne tsakanin kenan wasu jama'a guda biyu mu'mine mhm. wale fi hazan niza nuhudun bi washe imamil musulmi al amma ba wani magana game da abin da ya shahi ba ta magana game da abin da ya shahi zamanto kenan mm. eh, ƙin biyayya ga ainihin watan imami na musulmi wanda yake adali wala nuhud bi washi hukumatul islamiyya a salih hakan kun baya magana game da abin da ya shahi a kibin wata hukuma ta musulunci saliha mm. ya zamanto an tsaya an fuskance sa dun ba wannan bane kenan yana magana kenan wani al'amari ne wanda ya faru tsakanin wasu jama'a guda biyu mm-hmm. sun samu ikhtilafi tsakanin juna ko sun yi hada tsakanin junansu mm. gwargwadon abin da asbabun nuzul suka ambata na wannan aya din mm-hmm. amma ba wai yana magana ba ne kan wasu jama'a waɗanda suka bin shugaba adili na musulmi kamar yadda su makarantar suna suka yi tatbiki mm. na wannan aya ɗin akan waƙe na jamal da safin da na mm. harawan tuka abin da yake waɗi yakin. sannan ce wa qad arada ba'd al-fuqaha aw al na ce wasu daga cikin malaman fiqh ko kuma malaman tafsiri sun so an yastafidu min hadhihi aya fil masalati sabiqa sun so su yi istifada da wannan aya da a cikin matsala wadda ta gabata kenan su nuna ce kenan game da abin da ya shahi kin biyayyan wasu jama'a ga imamin adili aya take nufi yake ce illa an na hada istidlal mm. sai dai wannan istidlali kama ya qulu fadil al-miqdad yana daga cikin malaman makaranta na ahlul bait alaihi a cikin littafin safi kanzil irfan ya ce khata'un bayyana mm. wannan wani kuskure ne wanda yake bayyananne wata wannan tatbiki kenan da malamai na makaranta na ahlul sunna suka yi na wannan haya kan waɗannan waƙe din mm-hmm. ya ce kuskure ne sannan abin da ya dalilin shi na cewa li'anna al-qiyama wa nuhud bi wajhi al-imam al-adil mujibun lil kufr na'am saboda idan ya zamanto kenan an tsaya kuma an nemi a yi juyi mm. ko kuma a kibiyayya sarahatan ga imami wanda yake adili wannan yana mm. wajabta kafurci da wani dalili mm. wannan yana bukatan bayani fi hina annan niza a bainal mu'minin mujibun lil fisk Mm. amma in tsakanin mumine ne wannan yana wajabta fasikanci ne fa hasb mm. lal kufra ba kafurci ba kuna nuna lokaci ya yake eh. za mu karasa wannan bayani idan mun samu fursa insha Allah to shi kenan insha Allah inda mun samu lokaci za mu karasa muna godiya sosai insha Allah to masu kallon mu da yake mun kawo kan gaba da za mu sake koma hutu idan mun dawo za mu ba ku dama domin kuma ku tofa albarkacin bakin ku a cikin shi wannan shirin sai ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu na masu kallon mu to mu da sake dawowa da hutu da muka je kuma kafin mu tafi hutu mun yi bayani idan mun dawo za mu buɗe layukan waya domin kuma ku kira to yanzu an riga an buɗe za ku iya yin kira to kafin kiran kuma za mu karanta saƙonnin da kuke aiko mana saƙonmu na farko ya fito daga gambo buhari fatimiyya ya ce assalamu alaikum alwilaya tv hausa dan uwa malam mustapha sa'id tare da mai jawabi sheikh haruna abdulsalam ina gaishe ku kwarai da gaske lallai muna amfanuwa to mun samu waya ko wani bawan allah kan layi salamu alaikum Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da muke tare a layi. Malam kuna tare tare da Abdullahi Gwarme daga Abuja na'am malam Salisu Abdullahi Gwarme to bismillah muna jin ku hmm. malam sannan ku da kokari malam muna gaida malam Mustapha sannan ku da kokari yawa sannu ka dai muna amsa muku malam sannun ku malam a gaima da Sheikh Haruna Abdul Abdullahi Allah ta'ala ya ƙara hasken makaranta wannan bayani yana fitowa da kyau da kyau Allah muna gane muna gane Allah ta'ala ya kara muku karfin gwiwa Allah ta'ala ya kara ka wannan gidan TV na alwilaya amin Wallahi amin. Domin dama an bugo ne muku jinjira da namijin kokarin da kuke da karshe dai muna ce Allah ta'ala ya ba sai Ibrahim Yakubu Aliyu zaki lafiya da mai ɗakin sa malama Zinatu. Allah ya haɗa kawukan yan uwa musulmi a cikin da suke a cikin duniya musamman biya idan an libeti musamman biya sai Ibrahim Yakubu Aliyu zaki wa salamu alaikum wa tashi lafiya. Masha Allah wa sallallahu muna godiya sosai da sosai. Saka alkhairi. Saka alkhairi. Na'am to muna tare da wani malamin ma akan layi. Assalamu alaikum. wa da wani yawa da wani malamin muke a tare danganan malam ne tare ba na danganan malam daga tarawa to da fatan kuna da lafiya alhamdulillah ya kokari alhamdulillah lafiya kalau muke to a gayar mana da babban malamin mu Allah ya kara basira amin muna jin daɗin karatu Allah ya kara basira ya kara hazaka amin Awa muna godiya Allah ya kara masa yin lafiya. Allah cika mishi burinsa. Allah cika mishi burinsa. Ilahi amin. To masha Allah dangane malam daga Taraba muna godiya sosai. Allah ya saka da alkhairi. Na'am. Na'am to sakon Gambo Buhari fatimiyya yana wa malam fatan alkhairi sannan yana miƙo yana gaishe ku da ma'aikatan alwalaya da gaske. lallai muna amfanuwa da wannan bahasi Allah ya ƙara hasken makaranta Allah kuma ya ƙara masu malar lafiya lallai dan eh, lafiya daga gambo buhari fatimiyya dutsen ma to masha Allah salamu alaikum wa rahmatullah da wani malami ke a tare malam muhammad malam muhammad al'amin da fatan kuna da lafiya alhamdulillah ya juyayin mu kuma alhamdulillah ya ayyuka ya jama'a alhamdulillah Allah ta'ala ya tabbatar da mu a wannan cikakken tafarki na manzon Allah da halittu ilahi amin Allah ku isar mana da gaisuwa mu daga nan fadin masu ya manzon Allah insha Allah gaiso ku Gaiso ku ta iso muna godiya Allah ta ta'ala ya tsarkake mana niyyar mu yau mu bugo ne kawai Muku gaisuwa kuma mu ci gaba da cewa Allah ta'ala ya haɗa kan musulmi Allah kuma ya kyautata imanin mu assalamu alaikum rahmatullahi wa assalamu rahmatullahi wa barakatuh Malam Muhammad Al-Amin muna godiya sosai kuma muna muku fatan alkhairi to masha Allah um, to mu na gaba mu na gaba ya fito ne daga ta wannan saƙon nan bai shafi na'am Hussaini ahmad zaria ya ce assalamu alaikum abdullahi tv wasu malam to wannan shi ma sakonsa ba bai shafi abin da muke tattaunawa ba na'am sakonmu na gaba ya fito daga Eh, Sulaiman Rabi'u ya ce Assalamu alaikum alwilaya TV Hausa ina miko gaisuwa ta da fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikata alwilaya Hausa da kuma babban shehi malamin mu shekarun Abdulsalam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara hasken makaranta da fatan za ku tashi lafiya to masha Allah muna amsawa kuma malami na jinku na'am to wannan to kusan dai sakonnin da da da suke a hannun mu kenan kafin wasu su shigo a kan kalaran su wataƙila ko mun samu kusa da ba wai kalan tsage ta haka to sai mu ɗora inda muka tsaya to kenan kamar yadda muka yi inda muka tsaya muna bayani game da abin da ya sha'i bayanin da atula makarim na'am ya yi ishara a cikin littafin salamsal tafsirin alkur'ani mm. wanda kuma mun ce ra'ayi ne wanda mun samu waya na alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah yawa aga da wani malami yake tare alhaji abubakar da alhaji abubakar da mafara to alhaji abubakar da talatin mafara to bismillah muna jin ku da farko ina ne da ma'aikatan alwala da tv hausa ka zaɓi da kuma babban goma na hamna kira. Ina masha Allah da Allah ina ɗan san ƙarin bayani ne na yare da ya kukan da imamu yi da dukan da ya suka yaki na'am tambayar ba ta fito ba sosai na'am ina ɗan san ƙarin bayani ne dangane da ya kukan da imamu yi bayan wafatin ma'aiki na'am bayan wafatin ma'aiki na'am na'am to duka ya koka mana ana shirya su ne a je gurin yin su koko ana zuwa da da niyan wani abu sai abu ya zama na ya kokore na'am to malam kun ji tambayar na'am tambayar ta fita na'am to shi ke son karin bayani wurin malam da alama na Allah saka masha Allah to masha Allah mm. to ga wani sako da ya shigo yanzu yana salamu alaikum alaihi tv wasu muna godiya a gare ku a bisa wannan gwalagwalan karatuttuka da malam haruna abdulsalam kima mana allah ya saka da alkhairi daga adda menene adda'u radio malam adda'u salamu alaikum wa rahmatullah da farko ina gaida kai mai gabatarwa da malam mai jawabi to muna amsa wallahi muna jin dadi ba su kware ba su ya kayatar to alhamdulillah Allah ka rubu da kirjin malam ilahi amin sannan kamin a ji abin magana zan doki amfani da wannan dama gaida maulana sheikh zazzagi na'am Allah ya ba shi lafiya ilahi amin da tsawon kwana tare da matansa. Ilahi amin. Assalamu alaikum. wa Alaikum assalam. da dai ba mu ji sunan mai bayanin ba, to masha Allah muna godiya da fatan alkhairi. to insha Allah muna godiya sosai na'am to akwai wani bawan Allah shi ma kallon assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare a kallon kuna tare da baban gidan lawan ne. to malam baban gidan lawan bismillah muna jin ku barka muna muku barka da malam da yi yawa barka ka dai mm. wa alaikum assalam muna jin ku da za ku na ku ji mu tare eh, da waya kawai sai ku kashe 17 tv din saboda tana rarrabuwa haka eh wani malam barka zuwa to masha Allah malam yana jin insha Allah mm. kuna magana da baban gidan kullum to masha Allah bismillah ku eh insha Allah da fana mu magana sare na'am Allah arziki Allah ya yi mana jami'a Allah ya da malam ya tsara mu kare fahimta Allah ya za a yi da hukun alkhairi na'am insha Allah muna godiya to masha Allah muna godiya mu sosai da fatan alkhairi mm. muna gaida ku kuma mm, sosai da sosai Na to sakonmu to assalamu alaikum wa rahmatullah na'am assalamu alaikum Yawa da wani malami muke tare? Na'am, hayaniya tana ɗan shigowa haka. Kace. Salamu alaikum. To dai da ka dukkan alamu. kana tare da na ne suke shigowa ne ko kana tare da mutane sosai shi to dai daga dukkan alamu to wannan ta hasas ta yanke to muna tare da wani ban Allah shi assalamu alaikum assalamu alaikum na gaishe da masu aiki alaikum assalamu alaikum duka na'am wa alaikum salam da wa muke tare akan layi afwan ya sunan malamin to ina gaishe da malam na'am salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah alaikum ya sunan malamin na gaishe na'am ya salamu yau na samu dan tarangar dan na'ura maganganu suna shigowa ina jin kira ne daban-daban yake shigowa lokaci guda to da fatan na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ka dukkan alamu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke tare akan lai ibrahim yan bala ibrahim yan bala to masha Allah safi zamfara to masha Allah mal ibrahim yan bala zamfara to bismillah muna jinka eh, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina yi babban bako barka da zuwa. Masha Allah, to malami yana jin ku kuma yana amsa. Muna jin ku, bismillah. Eh, ina yi ina Ibrahim yan bala tsafe. To masha Allah malai Ibrahim. Ina yi ma babban bako barka da zuwa. Ubangiji Allah ta'ala ya kara ilimi da basira. Ilahi amin. Amin ya rabba. Lallai malam ya dauko bayani mai mm. matukar muhimmanci. Na'am. kuma wanda muke da bukatan shi sosan gaske. To alhamdulillah. Allah ta Allah ya ƙara yalwa tekirjin mala ya ƙara buɗa mashi kula da basira. Allahi amin. Sannan ina miƙa jinjina da gaisuwa ga Maulana Shir Ibrahim ya Yako wani ubangiji Allah ka bashi lafiya tare da matakin sa tare da sauran yan uwa baki ɗaya. Allahi amin. Allahi amin. To masha Allah Malam Ibrahim Yan Bala muna godiya sosai. Na'am, salamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to da wa muke tare akan lai afwan eh, murtala taraba ne to malam murtala taraba bismillah ku muna jin alhamdulillah ni kam a wannan ayar suwaye ne mu'mini eh, suwaye ne mu'mini na'am dan daga murya kuka ce me eh mu'minai a cikin ita wannan aya din eh, wacce aka karanta na'am na'am insha Allah to masha Allah malam yaji malam kun ji tambayar sa na'am wai suwaye mu'mini a cikin wannan aya wa ta yi min al-mu'mini na qatatalu mhm. na'am to insha Allah idan mun samu lokaci za mu malam zai ba ku amsa na'am to assalamu alaikum wa rahmatullah yawa da wa muke tare kan layi wa alaikum assalam Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da muke tare akan layi. Malam kana tare da Alhassan Hassan daga Ghana. To Malam Alhassan Hassan bismillah muna jin ku. Na farko na gaisuwa na gaishe da malam. To na masha Allah malam yana jin ku. Ya salam. Kamar duka duka alamu sa ta yanke. Mm. Na. To idan wayar ta dan idan mun na gaishe da ma to to masha Allah malami na jin to ina gaishe da malam ina gaishe da masu aiki nan duka muna amfanar da karatun nan kuma kara muna karatu to masha Allah kara muna karatu mm, masha Allah ina gaishe da Haruna ina gaishe da malaman duka to masha Allah mm. kuma muna gaishe ku mutanen Ghana sosai muna muna muku fatan alkhairi Mm. to masha to ba mu alkhairi mm. to masha Allah ba mu alkhairi idan mun samu dama akan mu kallawa sai mu akwai tambayoyi guda biyu to sai mu dan ba su amsa haka insha Allah muna da lokaci ko eh akwai dan sarrun lokaci zuwa minti hudu haka mm-hmm. mm. na'am eh, tambaya na harko kamar eh. ana tambaya ne akan mm. abin da ya shahi ah, su waɗanda kwance tambaya ta biyu eh. kan cewa misali suwane ne momini mm. yau eh wannan tambayar ba eh. ne ake nufi suwaye ake nufi da mu'mini da mune cikin wannan aya din mm. kamar tambaya ta biyu kenan eh ita ce wannan eh, wancan tambayan shi na farko mm. Mm, ban sani ba za ku iya na'am a fara ba da wannan amsa din tukun oh, insha Allah to wannan tambaya dai na biyu kan mm. mun ishara kan cikin bayanin kan mm. cewa nan wurin suwaye mu'mini eh. eh kan cewa misali babu wannan aya tana iya zamanto ta tabbako a kowane lokaci ba ta da babu wani khususiya ko kuma wani taksisi akan mutanen da ta fara sauka a su janibin abin da ya shayi sababin nuzul mm-hmm. eh, sannan kuma kan sabanin tafsiri wanda adda kawai wanda muka ishara zuwa gare shi mm. in an tai akan tafsiri na wanda shi atula makarim shirazi yake ishara akan shi na cewa tana magana ne game da abin da ya shahi hukunce-hukunce na wasu jama'a guda biyu daga cikin muminai wanda mm. suka samu sabani tsakaninsu watakin mm. dukansu muminai ne mm. ba za a ce misali wa ga mumina ce wannan ba mumina ba ce tunda sarihin aya alkur'ani ne ba za a kauce masa ba mm. minal mu'minin jama'a guda biyu daga cikin mu ne suka samu iktatalo yana yawa zamanto kenan ikhtilafi na ya zamanto yaki saboda ka yi sulhu tsakanin su to in ma kuma an ta akan tafsirin su bangaren ahli sunna wanda suka yi tatbiki kan cewa janibin Eh, ya zamanto kenan wata jama'a ta bin shugaba kenan wanda ya zamanto kenan adili mhm. na ainihin watan musulmi to zai zamanto kenan nan din mata da suka yi kenan dukkan bangarorin guda biyu su kasance mumine ne mm. amma kuma dun da kasantuwansu mumine ne ba zai hana a yaƙe su ba idan sun zamanto kenan sun zama misdaki na ahlul bagi. na jama'a azzaluma mm. jama'a ce azzaluma amma ba ce jama'a ba wadda take ba mumina ba mm. namu kamar isharar da na yi zuwa ga abin da ya shahe wasu ta kan cewa bayan an yaƙe su mm-hmm. lokacin da suka yi bagaye kuma suka ki koma zuwa ga haƙa mm. lokacin sun wanzu ana yi kiran su mumine kuma za a kira su mumine ba to da bayanai wasu ta kan cewa suna iya zama wasu ta kan cewa ba su iya zama mumine bayan wannan amma dai aƙalla shi abin da za a kiyaye musu wannan shine wannan zahiri na musulunci wanda muke ganin kamar kenan shi imam mm. wurin bai bai an shi musu wannan ba kamar sun tambaye shi kan cewa musharkai ne ya ce a mm-hmm. munafikai ne ya ce a ƙarshe ya ce yan uwan musu ne wanda suka yi zalunci a kansu na'am da aka tambaye shi a na'am saboda haka kenan a kowannan yan na musulunci na mm. zahiri don da akwai bayanai daban-daban na malamai daban-daban da suka yi shara suna ganin abin baya da alaka da jagorori wanda suka jagoranci wannan yaƙi wurin muwajen imami mm. wanda yake na adalci abin yana da alaka ne da waɗanda aka yaudara mm. aka kawo su asahan yaƙi ba ta da sun san su iya tantance menene gaskiya ba mm. wanda kuma shi ma dai ishtihadi ne da kuma fahimta mm. amma dai zahirin abin da ake ganin cikin nusus mu shine bayan da muka ishara a akan shi da aka ba za a yi cewa ba wane ne mumini wane ne ba mumini ba mm. dun ta'ifa ɗin guda biyu inda asarin alkur'ani nuna kenan daga cikin muminai ne mumini na wurin zai iya wa da ma'anan musulmai ne zahiran na'am eh, da ba allai ba ne ya zamanto su daidai ne kamar mm-hmm. yadda ya tabbata kan cewa su ba su akan gaskiya kuma aikin su kuskure ne mm. sa'wa sawa'anta akan wasu jama'a ne suka saba da wasu jama'a mm. matsayin su ne ko kuma wasu jama'a ne suka bijire ma shugaba wanda yake adili na'am wannan kenan a takaice na'am shi ma kuma tambayar wancan din kamar cewa ya eh, karin gaske yake bukata akan ita wannan aya din Eh, eh to kuma dai gashi eh. kun yi bayani to shine kenan dai eh, sosai a takaice game da abin da ya shahe wannan al'amarin mm. kuma garin bayanin da muka so mu ya zama mun rufe wancan bayanin mm. musali muna da lokaci ko a lokacin kusan minti ɗaya ko kuma 'yan sakunkuna masu karage ma yawa to kenan dai a takaice kamar shi yadda ya ishara mm. mu kammala da wannan bayani zama to mun kare da bayanin shi tula makarim hafizahullah a cikin tafsirin shi al'amsal yana cewa bayan wannan sai zo da sharuɗa na abin da ya shahi eh, yaƙi da ahalul bagai ya zo da sharuɗa wanda tamama wannan sharuɗan da ya ambata zaga cewa su ne imam ali alaihissalam ya yi ra'aya a lokacin yaƙin jamal da sifin da sauransu mm-hmm. to yake cewa a ƙarshe wa fi khitami hadhal kalam a mm-hmm. ƙarshen wannan magana din nu'akkid maratan ukhra muna mm. akkadawa kuma anna hukma ha'ula'il bugat hukuncin waɗannan bugat munfasilun an hukumin lazina ya kifuna biyoshin imam watan kenan in matsala ce tsakanin jama'a biyu mummune mm. wannan hukunci ya bambanta da waɗanda za su yi zamanto sun bijire ma imami wanda yake masumi mm. ko kuma sun bijire ma hukuma ta musulunci adila mm. saboda ya fa'ina lihazi hadhi al'akhira saboda wannan jama'a na ƙarshe tana da ta hakaman akwai hukunce hukunce suka shaheta ashad da wanda suke mafi tsanani wa mm. ashab kuma mm. mafi wahala mm. warida fi al jihad min fiqh islami kenan shi ra'ayin shi yana ganin ba bangaren abin da ya shahi wasu jama'a su bijire ma imami adili bane a matsala ce take faruwa da ikhtilafi tsakanin jama'a guda biyu mu'minai sabanin abin da su ahli sunna suka ta akan shi amma ra'ayin da su ahli sunna suka ta akan shi zamu iya ganin bangaren mu akwai ruwayoyi wanda lokaci bai ba mu damar ishara a kansu ba wanda suna ta'ayidin wannan ra'ayi na'am to insha Allah kamar a zama na gaba insha Allah sai mu kammala kenan insha Allah Allah ya saka da alkhairi muna godiya sosai Allah ta'ala mai da ku gida lafiya muna godiya to insha Allah masu kallon mu za mu yi ban kwana da ku a daidai wannan lokaci a wannan waje albarka inda gaba ɗaya shirin ya riga ya zo ƙarshe muna godiya kuma da waɗanda suka kira waya da waɗanda ba su same mu ba muna ba da haƙuri insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba a madadin Sheikh Haruna Abdulsalam da ya mana bayani ni da na gabatar Mustapha Sa'id Ibrahim nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu